بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولا يمجي a tara ga watan ramadan hijira ta dubu da dari hudu a sha daya ga watan ramadan eh, ba ma son ya tafi ne hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu a wadda ta daidai da biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku za mu yi majalisi na goma sha ɗaya a cikin majalisinmu majalisanmu na tafsirin alkur'ani da muke a wannan masallaci na alfurqan wanda yake a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka sauran garuruwan musulmi a sai dai za mu kaddamar da tambayoyi kamar yadda aka saba akwai cikon tambayoyin jiya bari mu karasa su a gurguje waɗansu sun ga tambayoyi ne wanda aka turo ma dan uwa mubarak ne yakon a takardu yake kawo mun su a rubuce amma mutane sai turo tambayoyi suke ta whatsapp dina da zuma suna so a karanta to a gaskiya tambayoyin ba zai yiwu ba ya zama kan cewa an amsa saboda yawan su a tambaya ci gaba da tambayoyin jiya tambaya akan zakka tambayoyi akan zakka cewa shin akwai zakka akan pension a pension contribution abinda mutum yake bayarwa daga cikin kudinsa domin a bashi na ajiyar fansho mutum da kudinsa ne yake ajiya akwai zakka kan wannan zai rinka zuwa yana tambayar su pfa wanda yake ba su wanda suke karban masa kudin akan cewa nawa ne kudin su yanzu don ya tashi fitar da zaka ya hada ya fitar da su to jawabi shine kan cewa babu zakka akan kudin fansho har sai mutum ya karbe su tukuna saboda doka ta sa ba ka da iko a kansu ba ajiya ba ce wanda yake za ka iya zuwa ka a baka kudinka kuma ba ma kudin ba ne kai kai kadai akwai abin da yake ma'aikatar ka su ne suke su suke akwai kaso da suke bayarwa saboda ka ka bayar ne ma'aikatar ka ma ta bayar kuma akwai halin da zai zama to ma kan cewa za a haramta maka fanshan ga maki daya dan akwai wani hali na korar mutum daga aiki wanda hatta fanshin nasa ba za a bar shi ba akwai irin wannan to da haka kaga kenan ba za ka iya cewa mallakar ka bace ɗari bisa ɗari saboda ka mu'amalar da ake da waɗannan kuɗi na fanshin shine mu'amalar abin da ake ce ma almalul mustafa dukiya fa'ida wadda aka baka in aka ba su dukiya fa'ida a to za ka jira sai shekara ta kewayo abin da ya saura na dukiyar sai ka fitan sai ka hada shi da sauran kuɗinka ka fitan musu da zakka wannan shine ake a dukiyar da ake raba mu musulmi tun zamanin khulafa a zamanin sayyidina Uthman sayyidina Umar ya fara yi lokacin da ake diwan to a zamanin sayyidina Usman ya shahara ana kawo malul Mustafa kuma ya ce duk wanda yake da bashi to duk wanda ya san bashi da bashi to gashi nan idan an bashi ya fitar da zakkar dukiyarsa to saboda haka an san cewa almalin mustafa da ana biyan masa zakka kuma mafi ingancin magana a bisa sabanin sahabbai kauli biyu ne waɗanda suke cewa daga an baka za fitar da zakkarsa da kuma saboda haka idan aka baka wannan dukiya za ka yi mu'amala da ita mu'amalar malul mustafa sai ka jira sai shekara ta kewayo ko lokacin fitar da zakkarka ya zo sai ka haɗa da sauran dukiya ka fitar masa da zakka to sannan sai yace shi contribution na fanto ya kasu kashi biyu akwai na dole akwai voluntary idan akwai zakka akan pension contribution akan duka biyun ne ko guda daya sawa'un na dole ne ko na voluntary din ne wannan shine bayani in an ba ka sai ka za ka masa mu'amalar malul mustafad ne sai ka jira shekara ta kewayo sannan ne hukuncin zakka akan bonds treasury bills da makamantansu bonds da treasury bills wanda ake da su takardu ne na riba bond shine wato takardar alkawari da bashi ya karbu gwamnati ta karbu bashi a wajenka da zummar za ta biya ka bashinka a lokacin da wannan bond din ya cika shekarunsa ko ya cika lokacinsa tare da tare da riba tare da fa'ida ita ce interest saboda haka wannan dukiya ce wadda take ta riba na haka amma duk da yake ta riba ce sai fitar musu da zakka bai halarta musulmi ya ajiye kudinsa a cikin bonds ba yanzu a maimakon su shine muna da sukuk sukuk su ne wanda zaka iya ajiye kudinka a ciki da kuma sukuk idan na gwamnatin tarayya ne sukukun tijara kamar kudin haya ne domin ka sai masu sukuk sun gina hanya ne sun ba mu gwamnati haya ana biyan su kudin haya saboda haka a suko za ka ba da gaska a kan kudin da aka baka kudin hayar da gwamnati take bayarwa duk wata shida shine za ka fitar masa da zakka in ya haɗu da lokacin zakkarka amma asalin wato jarin da ka kai sukuk din da shi tun da kamar ka sai gida ne ka ba mu gwamnati haya shi ba za ka fitar masa da zakka ba amma kamar sukuk na bankin taj bank tun da shi sukuk ne wanda yake na kuɗi da ake juya shi shi za ka fitar masa da zakka a uwar kuɗin da kuma ribar ga baki ɗaya amma idan su sukuk na ijara ne kamar na gwamnatin tarayya ko kuma kamar na family home wanda shi ma wani kamfani ne da gwamnatin tarayya ta kafa shi wanda ake gina gidaje to duk wannan su sukuk din an gina su ne akan haya to dukkan su sukuk da aka gina shi akan haya shi babu zakka a kansa treasury bills shi ma nau'i ne na bashi da ake bama gwamnati da ruwa shi ma bai halarta musulmi ya mu'amala da shi bai mallake shi amma in har mutum ya mallake shi zai fitar masa da zakka kan uwar kuɗin da kuma kufon ɗin ribar da ake bayarwa duk ya fitar musu da zakka sannan menene hukuncin zakka kan filaye da gidajen haya wannan yi bayanin su kan cewa babu zakka kan filaye da gidajen haya a filaye babu zakka a su sai dai in ka saye su kana juya su a matsayin wato hajjar tijara to shi ne za ka fitar musu da zakka a duka bayanin da muka yi in ma in wato ta hanyar intika wanda in ka sayar za ka fitar musu da zakka shekara daya ko kuma wanda kake juya su ne cewa duk shekara sai ka kimanta su akan kimar su kuɗin da za ka sayar tare da kuɗinka sai ka fitar musu da zakka alaikum salam maganar eh eh shine ai dama abinda za a baka gratuity din da ake baka amma wanda za a dinga baka duk wata shi wannan babu zakka a kanka sai idan ya haɗu da da sauran kuɗin ka albashi babu zakka a kanka amma ma kudan kuɗin da za a baka gratuity kuɗin ka na sana'a shine in aka baka za ka jira sai shekara ta kewayo sai ka haɗa su da sauran kudin ka sai ka fitar musu da zakka alaikum salam na'am treasury certificate treasury certificate da treasury duk suna ne na treasury bill duk suna ne na ba ma ah, gwamnati bashi ko ba ma kamfani bashi bond din ma akwai na gwamnati akwai na kamfani commercial bond kamar wanda da cikin manyan kamfaninnuka kwanan nan wani kamfani ma ya fitar da bond cikin manyan kamfaninnuka wanda yake neman bashi daga mutane don ya ci gaba da ah, haɓaka jarin kasuwancinsa wannan bond da wannan bashi ne wanda yake da interest a kai to da ka za ka fitar masa da zakka kan uwar kuɗin da kuma ribar da aka baka amma kuma akwai saban Allah mallakar su zai zama to kana cikin saban Allah sannan wannan yace malam dan Allah ya ingancin wannan hadisin yake wanda hakim da Imam Ahmad da Ibn Abi Asim suka rawaito man arada an yahsa li sultanin فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه gaskiya ban san ingancinsa ba amma zan duba muku ingancinsa gobe sai in gaya muku sannan tambaya ta biyu Allah ya ƙara dakta lafiya da nisan kwana fiye da na abbansa amin da tambaya ta shine inda liman yana addu'ar alkunut ko mai wa'azi yana addu'a mamu zai rika yin tashi addu'ar ne ko zai rika cewa amin ne na gode a sharuwa lafiya mamu zai ce amin haka aka ruwaito sahabbai suna yi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kunut kuma inda ya zo daga hadisin abdullahi bin abbas kuma wannan shine zai sa kai kanka kai tarayya a cikin addu'a kamar yadda kuma ya zo a cikin tafsirin faɗin Allah ta'ala qala qad ujibat da'watukuma fastakima yayin da annabi Musa yayi addu'a sai Allah ya ce an amsa addu'ar ku ku biyu to bayan addu'ar ta annabi Musa ce kamar da Allah ya sai to mana amma ya annabi Harun yana cewa amin sai Allah ya kirawo addu'ar da matsayin addu'ar su su biyu saboda haka wanda ya ce amin a addu'ar wanda yake jagorantar addu'a kamar shi ma ya yi addu'a ne to sannan tambaya ta biyu mu haifaffan lagos ne kuma an ce muke aiki muna zaune da iyalanmu yanzu allah ya hore mana mun gina gidaje a arewa mun raba mata mata ɗaya a kano ɗaya a lagos ya halatta mun zo kano mu yi ƙasaru tunda ba zama muke a kano ba sati biyu ko hudu muke yi mu koma a sharuwa lafiya da duk inda mutum yake da gida yake da mace ya zama to gidansa ba zai yi kasaru ba sannan zaman gida zai yi saboda haka wanda yake da wannan yana da cikin wanda ake ce ma wato masu gida guda biyu wanda yake da gida guda biyu ko ina ya je zai yi kasaru ba zai yi ko ina ya je zai cika sallah ba zai yi kasaru ba inda mutum yana da mata a wajen idan mutum ko kawai gida yake da shi fanko amma ba shi da mata to a nan shine a wajen imam malik ba zai yi kasaru ba zai yi cika sallah ba zai yi kasaru a matsayin matafiyi ne tunda abin abin izina da shi shine mace wanda za ta yi mutum hidima amma shi ma yafan mutumin da yake in zai yi tafiya ya san gidansa zai tafi ko jaka ba zai dauka ba tunda ya san yana da duk abin da yake bukata na kaya da kayan sawa da masu masa hidima baya bukatar wani abu ya dauki wannan a matsayin gidansa shine al-ihtiyaf ko da ba shi da mata in ya je ya cika sallah wannan shine fi a zamantowa a cikin shine fi tsantseni a gare shi to sai tambaya ta karshe cikin yan uwa da suke sauraron karatu daga China wannan ya aiko yace Allah ya kara malamin san kwana mai amfani Allah ya ji kan hajjiya da sauran iyayenmu da suka rasu amin ce ina da tambaya game da monetization na YouTube channel ma'ana idan mutum ya buɗe channel a YouTube yana tsora bidiyo wanda ba haramtaccen abu a ciki kamar kiɗa da waka har ya samu mabiya mutum dubu to youtube za su sun rinka sanya talla a cikin bidiyo din nasa wanda hakan zai sa suke biyan shi wani kuɗi na musamman mutum na da damar zaɓar kacigori na irin tallar da za a ke sakawa a kan bidiyo ɗin nasa amma wannan baya hana su saka tallar da ke ɗauke da kiɗa da waƙa ko mata da ba su rufe jikinsu ba tambayar a nan ita ce menene halaccin wannan kudin allah ya saka da alkhairi muna sauraron ka daga nan china to wanda ya wanda aka sa kalla ta fuskar amfani da bidiyo ɗinsa kuma ake biyansa a kan kallon da aka yi a kan channel ɗinsa to wannan ya halatta ya ci to amma wanda ya zama cewar yana ci ne daga abin da yake lahau kamar wake-wake da kiɗe-kiɗe to wannan mahallin nazar abin a tsaya a duba ne tunda a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kudin wato mace wadda aka ɗauka mai waƙa wadda take waka ana biyan biyanta ya hana cin wannan dukiyar to amma shi za a iya cewa ba ai waƙar ake biya ba kallon da ake yi shine abin biya to ala ayi halin dai akwai nau'i na shubha a cikin irin wannan kudin da za a rinka bashi na wannan tallan wanda yake ya kunshi irin abubuwa waɗanda take na munkari a ciki don haka tsantseni shine in dai an bashi ya rinka yin sadaka da wani bangare na kudin domin ya fita daga cikin ohuda domin in ka kalla ta wani janibi zai zama to zahiri wato hidima ce wadda take karbabba tunda channel ɗinsa ne kuma an yi amfani da shi an kai ya zuwa ga mutane sama da dubu wanda suke wato bibiyansa in kuma ka tsaya ta duba abin da ya kunsa na munkarat wanda wanda daga ciki abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nafsi akan cewa kada a ci kuɗi wanda ya zo ta wannan janibin duk da ba shi wakar ita ce yake sayarwa ba yana tsayar da wannan abin ne amma wasilar da aka bi wajen janyo hankalin mutane ya kunshi wannan munkari to sai ya zama kan cewar akwai nau'i na shubha a kuma wanda duk ya bar shubha ya tsira da addininsa da mutuncinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na bismillah al أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم نعم ولا يتسي سورة لقمان wadda ita ce sura ta biyar a cikin jerin surori da suke farawa da alif lami haka aka ambaci ambatanta da suratul luqman ya zo a cikin hadisin albara ibn azib wanda imamin nasa'i da imamun tirmidhi da imam ibn maja suka ruwaito shi daga hadisin abu ishaq as daga albara ibn azib cewa sun yi sallar azhar a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sai ya karanta sai ya jiyar da su aya ko aya biyu daga cikin suratul luqman da suratul zariya suratul luqman da suratul zariya wannan hadisin a shekul albani ya rauna nashi. a shek nasiruddin albani ya rauna nashi saboda illar da ke ciki amma a cikin sifatul sala ya yi ishara da cewa alhafiz ibn hajar da ya ruwaito shi da ya ambace shi a cikin fathul bari ya yi shiru a kansa kuma ya nizinta ma kansa cewa dukkan hadisin da ya yi shiru a kansa to wannan hadisi ne wanda yake ya inganta a kafa hujja da shi ko dai hasan ne ko sahih to kuma illar dama da ya ambata illa ce wadda take tana sanya tawakkufi kuma aka samu shawahid za a inganta hadisin ah, amma ba bugiran da za mu tsaya a cikin bayanin illar riwayar bane amma hadisin salihun wato lil istishhad ya cancanta a kafa shaida da shi ah, wannan hadisin ya nuna cewa wannan sura a wajen sahabbai sun santa da suratul luqman suratul luqman kamar yadda an batanta ya zo a wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sura ce wadda take ta kamar yadda al'imam ibn ashur ya ambata sura ce wadda ta take da alaƙa makasudin mawudu'in sura yana da alaƙa da abinda aka ruweto na wato dalilin saukarta saukar wannan sura ta zo ne akan abinda a domin raddi ga ɗaya daga cikin manya-manyan wato jagororin kafircin ƙuraishawa annabar ibn al-harith wanda yake zuwa yana kwaso labarurrukan mutanen farisa mutanen ajamawa da irin labarurrukan yakokinsu da manya-manyan general-general ɗinsu irin su rustum irin su isfandiyar yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta ma mutane alkur'ani shi kuma sai ya zo ya tara su yana gaya musu irin waɗannan tatsuniyoyi saboda haka allah maɗaukacin sarki a wannan surar yake raddi ga wanda yake irin wannan al'ada wato yana ɗauko labarurruka wanda ba su da wata ma'ana illa sharholiya yake nuna kan cewa idan ma har labari mutum yake so to ga labarin mutane waɗanda suke masu hikima wanda su kansu waɗannan mutane masu hikimar gabaki ɗaya hikimar da suka kunsa tana cikin alkur'ani wanda ya sifanta shi da cewa littafi ne mai hikima saboda haka dai hikimar da ake nema ba za ta taɓa huce hikimar alkur'ani ba kuma hikimar da ke cikin alkur'ani ta kunshi hikimomin masu hikima wanda in ma har labari za ka bayar ka bayar da labarin masu hikima irin lukuman alhaki don har ya shahara da cewa eh, wato sunansa shine lukuman mai hikima wanda bayanin shi lukman a bawan allah ne ba annabi ba salihin bawan allah yin allah ne an maganganun magabata sun yi maganganu a kansa ibn kathir ya kawo a kistarsa a cikin littafinsa na tarihi albidaya wani haya wanda ya ambata cewa a zamanin annabi dawud aka yi shi kuma shi bawa ne bakar fata wanda allah maɗaukakin sarki ya ba shi hikima ya ba shi hikima kamar yadda ya rinka faɗa saboda kaddarar Allah da kuma wato cika amana da gaskiyar zance da barin abin da bai shafe shi ba don waɗanda suke zamani da shi sai suka yi mamaki suna kiwon dabbobi da shi amma sai suka ga mutane sun taru sun kasa kunne don su ji maganganunsa na hikima sai suka tambaye shi ya aka ka samu wannan hikima ya da kaddarar Allah da cika amana da gaskiyar zance da kuma barin abin da ba ruwana a ciki sai Allah madaukakin sarki ya ba shi hikima amma shi ba annabi ne ba wa'ayi aka yi masa ba sai dai wato ilhama daga Allah jalla wa'ala da katari wato daidaito muwafaka tawfiki da Allah ta'ala ya ba shi saboda su kwantuwa da waɗannan kyawawan sifofi to in ma har labari za to ka kawo labarin waɗanda yake za su amfane ka shine Allah ta'ala ya yi ya raddi da su annabar ibn al-harith da sauran ƙurishawa da suke bin sa akan wannan fatan nasa kuma Allah ya tabbatar da a cikin surar abubuwa waɗanda suke na hikimomi da alkur'ani ya zo da su na dalilai akan kaɗaituwar Allah da ganin da kuma abin da zai tabbatar da girman Allah sannan surar ta cika da kira wato gabanu adam akan su ji tsoron Allah su suna da ranar alkiyama da kuma tabbatar da cewa Allah maɗaukacin sarki shine kaɗai yake da ilimin gaibu ba wanda ya san su aya ta bayyana mafatihul ghaib mabudan gaibu wanda ba wanda ya san su in ba Allah ba to surar a makka aka saukar da ita a gabaki ɗayanta a bisa sahihin magana na malamai Allah ta'ala ya ce alif lam ya buɗe da waɗannan haruffa wanda ita ce sura dama waɗannan haruffa alif lam an buɗe surori shida da su ga baqara ga ali imran sannan ga al-ankabut ga ar-rum hudu sun wuce wani ita ce biyar sai a sajda ita ce ta shida to waɗannan haruffa kuma yadda kowace muke nanatawa Allah ne kaɗai ya san ma'anarsu suna da ma'ana amma kasancewar ba a ruwaito cewa sahabbai ko ma waɗanda ba sahabbai ba musulmi ko ma waɗanda ba musulmi ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taɓa tambaya akan meye ma'anar waɗannan haruffan ba ya nuna waɗannan haruffa ne waɗanda yake larabawa sun fahimci kan cewar makasudinsu shine nuna ijazin alkur'ani wato yana daga cikin abin da yake a uslubi ne na zancen larabawa kan su ambaci haruffa kamar yadda suke ambatar harafin ala litambir don faɗaƙo don janyo hankalin mutane ita ala ba ta da wata ma'ana illa tambihi kan cewa wato ku tattaro hankulan ku ji to haka zalika su waɗannan harufar ma'anarsu ba tana komawa ya zuwa ga shi Allah jalla wa'ala wanda shi ne wanda yana daga ya zance da su domin yana daga cikin zancen Allah sannan Allah ta'ala ya ce tilka ayatul kitabil hakim waɗancan an yi ishara da su da nisa wato waɗancan ayoyin da ake karantawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta su ayoyin littafi ne wanda yake alhakim gwani ne hikima alkitab bi ma'ana wato littafin da aka sani kuma wannan littafin wanda ya tara dukkan sifar littattafan Allah gabaki daya saboda haka al'in lil ahadi والاستغراق الجنس واتو جنس لتفن الله جباكي ده بسنا cikin alqur'ani saboda haka shi wannan shine littafin nan da aka sani ne girman nan wanda yake shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi aka ambace shi da sifar alhakim alhakim ai ma'ana ne hikima wato wanda ya kunshi maganganu waɗanda suke na hikima hikima shine sanya abu a inda ya dace wato idan alkur'ani ya faɗa abu ba za ka taɓa ganin ba za ka taɓa jin cewar akwai wani abu da ya fi shi ba sai ka ji wato shine ainihin daidai shine ainihin aka maganar ta ita ce aka ajiye ta a inda ta dace babu wata magana wadda za ta fi wannan babu wani waje wanda zai fi inda alkur'ani ya ajiye magana to wannan shine hikima wato littafi ne wanda yake mai hikima a cikin lafuzzansa mai hikima a cikin ma'anoninsa mai hikima a cikin shari'ar da ya zo da shi mai hikima a cikin wa'azozin da ya zo da shi mai hikima a cikin umarce-umarcen da ke ciki mai hikima a cikin a cikin hannun da ya zo da shi mai hikima a cikin hukunce-hukuncensa mai hikima a cikin labarurrukansa saboda haka duk wannan sifa ce ta alkur'ani shi yasa a cikin suratul isra Allah ya ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa wannan alqur'ani yana shiryarwa da hanya wadda take ita ce mafi niƙewa. a cikin tafsirin wannan ayar al-imam muhammad al-amin al-shanqiti a cikin tafsirinsa adwa'ul bayan ya bayyana a cikin dukkan al'amuran rayuwa a cikin dukkan al'amuran da Alƙur'ani ya zo da shi yanda abin da alkur'ani ya zo da shi shine mafi miƙewar hanyoyi in ka ɗauki tauhidi in ka ɗauki ibada in ka ɗauki mu'amala in ka ɗauki zamantakewa in ka ɗauki in al'ada in ka ɗauki tarihin al'umomi in ka ɗauki labarin abubuwan da za su zo nan gaba duk wani bangare da ka ɗauka sai ka ga hadin wato shiryar da alkur'ani ta kunsa ita ce mafi nitsewar shirya saboda haka alkur'ani alhakim ne wannan shi ɗaya daga cikin wuraren da aka sifanta alkur'ani da wannan sifa kenan ta alhakim a cikin yasin ma an sifanta shi da wannan da wannan sifa ta alhakim yasin wal qur'ani alhakim dan aka ambace shi da sunansa Allah yake yasin na rantsi da alkur'ani mai hikima kuma har wa yau alhakim za ta iya ɗaukan maganar almuhkam wanda aka kyautata zubinsa wato an kyautata shi ma'ana wato an inganta yadda yake yadda ba za ka taɓa ganin wani halal ba za ka taɓa ganin wani tasgaro ko wani gibe a cikin alkur'ani ba la a cikin lafazinsa wala a cikin ma'anoninsa wala a cikin wani abu wanda yake nasa saboda haka duk wannan sifarsa ne shi sa Allah ta'ala har yi ma alqur'ani kirari yace walau kana min indi ghairi la lawajadu fihi ikhtilafan katira? da Alƙur'ani daga wajen wani Allah yake da sun da sun samu wato cin karo da juna saɓani da juna tsakankanin ayoyinsa mai yawa amma ba za ka taɓa samu wannan a cikin alkur'ani ba babu wani wanda zai yi rubutu face sai ka samu irin wannan tufka da warwara a cikin maganganunsa banda alkur'ani sannan Allah ya ce hudan wa rahmatan lil muhsini halin kasancewa shi alkur'ani dinnan hudan shiriya ne wa rahmatan kuma rahama ne lil muhsini ga mutane ga bayan Allah masu ihsani masu kyautatawar ibada wato an sifanta shi da shiriya wato kamar shi alkur'ani tsagwaron shiriya ne domin isa matuƙa wajen nuna kan cewa mai shiryarwa ne ma'anar hudan ɗin shirya ai ma'ana mai shiryarwa ne ko ma'abucin shirya ne ga masu ihsani wato ya kunshi abin da zai shiryar da masu ihsani dukkan wanda yake alkur'ani zai shiryar da kowa amma babu wanda zai amfani da shiryar alkur'ani illa waɗanda suka yi imani da shi nan sai aka ce lil muhsinin ba lil mu'minin ba hudan wa rahmatun hudan wa rahmatan lil muttaqin kamar yanda yazo a cikin suratul a cikin suratul baqara an sifanta su cewa shari'a ne hudan lil muttaqin aka ce hudan lil muttaqin ne ga masu tsoron Allah nan sai aka ce al muhsini domin al muttaqun masu tsoron Allah fi nafsil waqt lalle lokacin kuma su ne al muhsinun su ne masu ihsani saboda shi ita kanta takawa tana daga cikin matakan ihsani al-ihsan al-muhsinun sune waɗanda suke kyautatawa to a cikin shari'a in aka yi maganar ihsani ana nufin ita ce martaba ta uku a cikin maratib maratib na addini martaba ta farko ita ce martabar musulunci sannan martaba ta biyu martabar imani sannan martaba ta uku martabar ihsani masu bautar Allah tamkar suna ganin sa domin in su ba sa ganin sa shi yana ganin su to ma'an wato shi a al-muhsinun dukkan wanda ya sifantu da sifar kyautatawa ta hanyar imani na gaske wanda ya kunshi ikhlasi a cikin addini sannan ya haɗu tare da ayyuka waɗanda suke na bautar Allah da jikinsa da kuma bautar Allah da dukiyarsa wanda shine fassarar su zai zo an fassara al-ihsan da ayar da za ta zo nan gaba domin a kusantar da ma'anarta amma wani na daga cikin jinsin insani da masu ihsani suke da shi wanda duk wanda ya sifantu da waɗannan sifar za a ce wannan yana daga cikin al muhsinu waɗanda suke samun kyakkyawan jaza'i daga Allah to bayan alqur'ani shiriya ne kuma rahama ne wato jin kai ne shi ma wannan jin kai din sai aka sifanta shi da sifar aiki wato alqur'ani jin kai ne to shi jin kai aiki ne to ta yaya alqur'ani zai zama to aiki bayan kuma shi sifa ne to ana nufin kan cewa me isa matuƙa ne wajen kawo jin kai ga masu ihsani wato dukkan abin da zai kawo musu jin kai alkur'ani dukkan wani abu wanda yake zai kawo musu jin kai alkur'ani ya kunshi wannan ya isa matuƙa wajen cewar a cikin shiriyar zai kai su ya zuwa ga samun jin kai <clears throat> wato wannan ah, shi jin kan da ake nufi shine a jin kan za su samu a nan duniya ta hanyar wato shari'a wadda take mai sauki wani ya roka lil yusra za mu sauwake maka ga zuwa ga bin shari'a wadda take mai sauƙi shari'ar musulunci mai sauƙi ce duk inda kunci ya zo to babu shari'a a nan sai shari'a ta kawo sauki duk inda rashin hikima ya zo to babu shari'a a nan sai ta kawo hikima duk inda zalunci ya zo to babu shari'a a nan sai ta kawo adalci to haka shari'ar musulunci take to kaga wannan ya nuna cewa rahama ce tun a nan duniya haka zalika kuma a lahira domin wannan rahamar mutum zai ganta tun daga kabarinsa albarkar bin musulunci da ya yi albarkar bin alkur'ani tun a cikin kabarinsa zai samu ni'ima ta aikinsa kyakkyawa zai zo ya zaman kabari tare da shi ya ɗebe masa kewa ya sanya masa wato sauki kuma ya samu iska da ƙanshin aljanna yana turo yana zuwa masa albarkar rahamar da ya samu ta aiki da alkur'ani sannan ranar tashin alkiyama ya zamanto Allah maɗaukacin sarki ya bashi rabauta da aljanna da tsira daga wuta wanda yake duk wannan rahama ce sannan Allah ya sifanta su waɗannan almuhsinun da cewa allazina yuqimuna as-sala wannan bayani ne na suwaye al-muhsinun sune waɗanda suke tsayar da sallah wa yu'tuna az-zaka kuma suke bada zakka wa hum bil akhirati hum yuqinun kuma su masu sakankancewa ne da ranar lahira ba sa shakka a cikin ta an karfafa yaqinin su da lahira da kawo shi da jumla wadda take ismiya wadda da jumla wadda take wadda take ta suna su wato masu yaƙini ne da ranar lahira aka sifanta yaƙininsu da sifar da sigar mubare wanda yake nuna dawwama da istimrari wato ba sa taɓa daina shakka akan ranar lahira kuma aka akkada aka karfafa da cewa su su nan wato masu yaƙini ne da ranar lahira don karfafa al'amarin imani da ranar lahira gare su a cikin wannan ayar sai aka ambaci waɗannan sifofi guda uku sifa ta farko tsayar da sallah wadda take wadda take unwanin ibada ce ta jiki ibadar da ake yi da jiki dukkan ibadar jinsin ibadar da ake yi a cikin musulunci to babu kamar sallah kamar yadda sayyidina Umar radiyallahu anhu yace lokacin da aka take shi aka soke shi a cikinsa ya san cewa ba zai rasu ba ba zai rayu ba da ya farfado sai ya tambayi mutane an yi sallah aka ce ana jiranta ya ce a yi sallah yace la hadda fil islam liman aba as-sala babu rabo a cikin musulunci ga wanda ya tozarta sallah da haka a cikin ayyukan da ake da jiki babu kamar sallah duk wanda ya tsayar da ita to sauran ayyukan addini ma ya tsayar da su wanda ya tozarta ta to wannan ba za ka taɓa samun ya kiyaye sauran ayyukan addini ba sai ma ya fi tozarta sauran ayyuka saboda haka ita aka ambata a matsayin sifa ta farko ta bayan Allah masu ihsani sannan kuma suke ba da zakka wannan kuma ishara ne ga jinsin ibadar da ake yi da dukiya ibadar da ake da dukiya zakka ita ce ta farkonta da mutum zai ta yin alheri ya ta gina masallatai ya ta gina makarantu duk taro da aka za a yi launcin shi ne a gaba amma baya ba da zakka to wannan ya yi ibada ce ta san rai domin idan ibada yake dan Allah mai ikhlasi ya so ma ba da zakka ita ce akan gaba daga cikin ibadar da ake yi da dukiya to sannan a cikin wannan suna da yaƙini da ranar lahira ba sa shakka a kanta wanda ya nuna kan cewa da ibadar jiki da ibadar dukiyar da suke yi suna yin ta ne da abin da zai tabbatar da ikhlasi a gare su a cikin wannan ibadar shine imanin su da ranar lahira domin wanda ya imani da ranar lahira shine wanda yake ikhlasi a cikin ayyukansa da ya san yana kaddamarwa ne ya zuwa ga wannan rayuwa wadda za ta zo la mahala sannan sai Allah ta'ala Ya yace ulaika ala hudan min rabbihim waɗancan masu ihsanin nan waɗanda aka sifantar wanda aka ambaci sifofinsu da waɗannan sifofi ababan ambato ala hudan min rabbihim suna kan wata shari'a mai girma daga ubangijinsu wa ulaika humul muflihun kuma wadat muflihun kuma wadancan su ne masu rabauta su ne masu samun wato abin da suke nema su ba wasu su ba an yi ishara da su da cewa waɗancan domin wato a domin ɗaukaka sha'aninsu da girmama martabarsu kamar wato mutane ne waɗanda suke su ne waɗancan waɗanda suke masu ƙoƙoluwar daraja wadda in ma za a yi magana a kansu sai dai a yi magana a kansu da ishara da nuni domin ba kusa suke da kai ba ba waɗanda yake kake ganin su ba ne waɗansu mutane ne na daban kuma haka suke domin waɗanda duk suka sifantu da wannan sifa wato bayin Allah ne wanda wato duk inda suka je su ne waɗanda suke zamantowa mahallin kallon Allah su Allah ta'ala yake duba yake saukar da rahama kan sauran halitta to Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar musu da shiriya sannan ya tabbatar musu da rabauta alfalah rabauta su ne ma'ana duk wanda ya samu duk wanda ya samu abin da yake nema a duniya da lahira shine a nan duniya ya samu rayuwa wadda take mai albarka wadda za ta shi kyakkyawar rayuwa wadda ba ta Allah wadai ba sannan a lahira ya samu abin da duk wanda ya je lahira yake nema shine tsira daga azabar Allah da fushinsa da samun gidan ni'imar Allah da kuma yardarsa to Allah ya sifanta su da waɗannan sifofi wanda shi ne ainihin abin da dukkan wani mai hankali yake nema to wannan sifar ba ta tabbata sai ga waɗanda suka rike alkur'ani a matsayin shirya da rahama a gare su to kun ga buɗe surar da aka buɗe ta buɗe ne da kirarin yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai da suka yi imani da shi domin su ne akan wannan saboda haka waɗanda suke ba su ba waɗanda har suke tutiyan kan cewa su suna kan wani abu saboda sun je sun kwaso labarurrukan tatsuniyoyin waɗansu al'ummomi da ake ganin su ne suka mallaki duniya domin farisa su suka mallaki gabashin duniya a lokacin nan to su ba akan koman komai bane abinda suke da shi na ci gaba ba akan koman komai bane domin ba kan shirya suke ba kuma waɗannan ba su da fala ba su da samun rabauta akan ba za su samu rabauta akan abin da suke nema ba to sai Allah ta'ala ya ambaci kuma aka sunsu. Allah ya ce wa minan nasi man yashtari lahawal haji. akwai daga cikin mutane wanda yake sayan yasashen zance shine zancen sharholiya abin da yake wato sanya mutum wato ya rinka shagaltuwa da shi da kuma ya ɗauke hankalin mutane liyudilla an sabilillah yana sayan wannan wargin zance din domin ya tsakar da sauran ya tsakar da waninsa daga tafarkin Allah shine daga addinin musulunci daga sakon da alkur'ani ya zo da shi bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wato ba tare da ya san wannan hanyar Allah ba shi dai kawai ya ɗauke mutane daga haske na alkur'ani da ya zo shine burinsa wa yattakhidha kuma yana riƙon ita hanyar Allah a matsayin wato abin izgili da wargi abin izgili da wasa Allah ta'ala ya ce ula'ika lahum azabun muhim waɗannan waɗancan waɗanda suke watsattsun mutane su ma an yi ishara da su da nesa domin a nuna wulaƙancinsu su ne suna da azaba wadda take mai wulaƙantarwa saboda ne saboda sun wulaƙanta gaskiya sun fifita ƙarya a kan gaskiya to wannan ita ce ishara a kan shi wannan annabar ibn al-harith wanda yana ɗaya daga cikin wato manyan kafiran shawa da suka kafa adawa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yaƙi da hasken da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi domin in banda wannan in banda haka ta yaya za a yi shi mutum kafircinsa da yake bai ishe shi ba akan cewar bai yarda ba bai yi imani ba a'a yana ma jagorantar hana waɗansu imani waɗanda suke zama su ji karatun alkur'ani daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to su yake so sai ya ɗauke hankalinsu idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana bakin ɗakin Allah na Ka'aba yana karanta alkur'ani mutane suna saurara na karatun alkur'aninsa ko a sallah yake yi ko kuma yana karanta masa habbai alkur'ani shi kuma sai ya zo ya kafa nasa majalisin sai ya ɗauko wannan tatsuniyoyi na isfandiyar yana karanta wa mutane domin ya ɗauke hankalinsu waɗansu kuma daga cikin waɗansu daga cikin masu tafsiri sun ce a wannan ishara ne daga ishara ne ga akwai daga cikin ƙuraishi wanda shi kuma ya sai ya sai wato mata mawaka kuyangu masu waka kuyanga wadda take waka wadda za ta zo a tana waka tana rawa ana kada mata kayan molo ana kada mata mandiri na waka ita kuma tana waka ana kallanta ana kallon tsiraicinta da iya rawarta wanda domin duk wannan yana daga cikin abin da za a yi sharholiya da shi lahauni abin da zai ɗauke mutum daga zurfin tunani da basira da kuma ya tsaya yayi la'akari da abin da ake gaya masa na alkur'ani to ba za a ba ka ma wannan damar ba yana yin haka ne wanda duk da shi nazar ibn al-harith da shi ma ɗayan wanda yake sayan mawaƙa domin su ɗauke hankalin mutane daga sauraron alkur'ani suna yin haka ne don su ɓatar da waninsu ga barin addinin allah su ɗauke hankalinsu daga musulunci domin ya sanya mutane wato su rinka su daina sauraron karatun alkur'ani kuma suna yin haka ne ba tare da ilimi ba ba tare da cewar abin nan da suke yi wato sun gina shi ne akan wato sun gina shi ne akan ilimi ba wato saboda jahilcinsu da ubangijinsu da kuma abin da yake wajaba ga haƙƙin Allah da kuma haƙiƙanin abin da Allah ya halitta da shi ba san ma ne matsayinsu ba a rayuwar duniyar nan domin inda sun san cewa Allah ya halicce su da manufa kuma Allah zai musu hisabi da sun san girman Allah ai da ba su wannan abun ba domin rashin sanin gaskiya ne da jahilci da haƙƙin Allah da janibin Allah ya sa suke wannan abu to wane ne ku ya fi daga wanda ya ƙirƙarya ƙarya a kan Allah ba tare da ilimi domin ya ɓatar da mutane daga tafarkin Allah ba tare da ilimi ba ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ya ɓatar da mutane ba tare da ilimi ba ba tare da sani ba wanda ma yake ya sani din in ya san girman Allah ai a tsorace yake ka duba ka gani yadda ma'abuta ilimi na addini in aka zo aka musu tambaya suka ba da ansa suna jin tsoro cewa za a mayar da su ya zuwa ga Allah in Allah ya tsitsiye su me yasa suka faɗi wannan a maimakon Allah wani jawabi za su gaya ma Allah a tsorace suke kar ya zama sun yi magana akan janibin Allah ba tare da ilimi ba to shi ko wannan yana yaƙar abin da Allah ya saukar ba tare da cewa ya dogara akan wani abu da ilimi ba to wannan shine ainihin girman bata to shi yasa kuma bayan wannan ya ɗauki tafarkin Allah ɗin abin izgili yana aibata alkur'ani yana aibata addinin musulunci yana izgili da shi ana dariya yana jin daɗi yana ba'a ana cewa wannan ana ziga shi ana kambama shi ana masa kafi a kan ya yaki addinin Allah ya mayar da addinin Allah wato abin izgili da abin wargi in kuka kula duk waɗanda suke kira akan barin addini ba wani abu wai suke yi ba na yaƙi da addini illa wato ƙarfin hali wajen zagin Allah da zagin addinin musulunci da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma aibata shi da yin izgili da shi wannan shine kadai fa a cikin atheism din da suke yi ba wai wata hujjoji ne suke kawo ba suke za su kawo maka dalili bayan dalili akan cewa babu Allah ko dalili bayan dalili A kan cewa Alƙur'ani ba zancen Allah bane ba su da wata hujja da za su kawo sai dai kawai su ce ai Allah ma ka ne ai Alƙur'anin ma ka shi ne shine fa iyakar abin da suke kafincin nasu ba wani abu ne wanda suke yi da ilimi ba abu ne wanda suke ba tare da ilimi ba sai dai karfin hali wajen wato wato sai dai wato ke kasar zuciya wajen yin izgiri da addini zagi kowa zai iya yin sa kowa zai iya zagi abu ne mai sauki zagi ba wanda ba zai iya ba amma hankali kai magana ta hankali kai magana ta ilimi ba wanda zai wannan sai mai zuciya mai haske amma zagi kowa zai iya yin sa to saboda haka kun ga Allah madaukakin sarki ya tattara irin waɗanda suke jagorantar fata ya sifanta su a cikin wannan ayar to sai Allah ya faɗi kuma makomarsu ula'ika lahum adabun muhim wannan suna da azaba mai wulakantarwa wato ranar lahira tasu azaba ta wulakanci ce wanda hatta sauran yan wuta idan suka gansu za su ga hakika a cikin wulakanci su suna cikin wulakanci saboda za su ga su gwamma su su gwamma su duk da yake duk wanda ya shiga cikin wuta babu gwamma amma waɗansu yan wutan sun fi waɗansu tunda Allah ta'ala ya ambaci akwai wanda suke fi darkin asfali minan nar a cikin matai a cikin wato wato daraja a cikin wato rami na can karshe a cikin wuta to akwai wanda suke kuma a cikin yan wutan ma su sun fi wulakanta to waɗannan suna daga cikin su saboda sun zamanto jagorori kan bata to sannan Allah ya ci gaba da ambatan sifar su da cewa wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira shine wannan sifa idan aka karanta masa ayoyinmu shine aka karanta masa alqur'ani aka janyo hankalinsa wajen imani da ayoyin alkur'ani sawa'un wanda alkur'ani ya faɗa ne ko kuma wanda alkur'ani ya ishara na ayoyi na halitta walla mustakbira sai ya juya baya wato yana mai girman kai yana mai jiji da kai wai shi za a kira a yi masa wa'azi shi za a kira a yi masa wa'azi to ku kawo masa turmi ga turmi nan kai ta wa'azin shi ne ainihin isa matuƙa wajen girman kai ba ma zai saurara ba ka an lam yasma'aha kai ka ce bai jima ayoyin da ake gaya masa ba yayin da ake karanta ayoyin da za su inda za a saukar da alkur'ani akan dutse dutsen nan zai tawarwace لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله دا كغنش ياي كسكن تدكي يا داري سبود القرآن الله أما شي زوجي سكوجي كأن لم يسمعها ka anna fi udhunayhi kai ka ce akwai nauyi akan kunnensa wanda yake hana shi ji wato kamar abin ba ma ya shiga cikin kunnansa to Allah ta'ala ya ce fa bashirhu bi azabin alim kai masa bishara da azaba mai radadi saboda haka wanda yake da wannan hali ba ka da abin da zaka yi da shi na ba abin da zaka yi da shi sai dai kai masa abin da Allah yake kai masa kai masa bishara da azaba mai raɗaɗi. azabar Allah na nan in yi irin wannan sai ka ce mata azabar Allah na nan azabar Allah tana nan akan duk wanda ya bujire mu ayoyin Allah amma ka damu akan cewa wai dole sai ka kure shi sai ka kaskantar da shi sai ka yi nasara a kansa? to wannan sai ya zama to kan cewa wato neman taimako neman wato nasarar kai take yi ba nasarar gaskiya ba in nasarar gaskiya take yi ka tsaya akan uslubin alkur'ani ka gaya maka yaƙi ji to fa bashirhu bi azabin alim yi masa albishir da azaba mai raɗaɗi to sannan Allah ta'ala ya ce innan lalina amanu wa aminu wa'ade hati lahun jannatun na'im walidin fiha wa'ada Allah haqqa wa huwa al-hakim hakika waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka kyawawa lahum jannatun na'im suna da aljannatai na ni'ima ba aljanna ɗaya ba aljannatai da yawa na ni'ima domin ba aljanna ɗaya ba ce wanda Allah yake ba ma wato waɗanda suka imani suka yi aiki na gari yayin da Allah maɗaukacin sarki ya yi narko akan waɗannan waɗanda ba sa sauraron ayoyin Allah kuma suke jagorantar tsakar da mutane ga barin wato littafin Allah sai kuma Allah ya yi albishir ga waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari cewa suna da aljannatai na ni'ima na fiha za su dawama a cikin waɗannan aljannatai wa'adallahi haqqan wannan alƙawari ne na Allah na gaskiya tabbatacce wato cewar suna da aljanna ta ni'ima kamar wato na Allah ya yi musu alƙawarin aljannan ni'ima alƙawari wanda yake na gaskiya wato in Allah yake yayi alƙawari to ba kaman aufa bi ahadihi min Allah wane ne ya fi Allah cika alkawarinsa wa huwa al-azizul hakim kuma shi Allah da ya wannan alkawarin shine al-aziz shine buwayayyen ubangiji buwayayyen sarki wanda ba abin da yake gagararsa ba abin da zai hana shi yin abin da yake zai yi ba wanda ya sai ya ce me yasa za ka ballantana ma ya ce zai hana shi wa ma ya kai ya zuwa gare shi baka gan shi ba ballantana ka ce za ka je kai masa fito na fito kuma shine alhakim, hakim shine mai hikima Shi ne gwani a cikin dukkan tsarinsa wato ka samu haɗuwar waɗannan sifofi sifar izza da hikima sai a wato abu ne wanda yake mawuyaci in ka samu mutum ƙarƙarfa sai ka same shi babu hikima ga ƙarfi amma ba hikima hmm. a yi gaban ce dolo ba eh? ai kuna gani dai yawanci in kuma ka samu mutum mai hikima ba karfi ga hikima ga gabara ga iya yin abubuwa amma ba karfi saboda haka a haɗa su biyu don a nuna kan cewar Allah ba haka yake ba Allah ba kamar wanda kuka sani bane Allah shi ya haɗa izza da hikima a cikin tafsirin lahawal hadith ya kamata in janyo hankali da yawa mun ambata shi da kan cewa ya sashen zance irin kamar abinda aka nuna shi a sanadiyar saukar surar ta nuna labarurruka da tatsuniyoyi da wake-wake wanda za su shagaltar da mutane to waɗansu sahabbai sun fassara lahawar hadith da cewa waka ake nufi alzina kamar yadda aka rito daga abdullahi bin mas'ud haka zalika daga abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud ya ce alzina wallazi la ilaha illahu waka da rantse da wanda babu abin bauta da gaskiya ce shi to waka iri biyu ce kamar lokacin da muka yi karatun sahihul bukhari a cikin hadisan a wato a rawa da a kan a cikin hadisan waka ta ranar idi wanda ake wanda 'yan matan ansar suke yi a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam har sayyidina abubakar yace wato molo irin maulan shaidan a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce a kyale su mun yi bayanin cewar irin waƙan larabawa waɗanda ake yi ba tare da kayan kiɗa waɗanda suka haɗa irin su jita irin su manyan ganguna waɗanda ake sanya musu ziri wanda da kuma irin su piano da sauransu ba shi ake nufi ba irin waƙar da dama waƙe ne ake yi kamar yadda shi ne wanda zaka ji nan muke cewa wake ah, shi'ir ne wake ne wanda ake yi wanda an a hatta sahabbai suna yi akwai wanda ake yi yayin tafiya wanda za ka ga ah, wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya anjasha ruwai da ka sauƙaƙa bil qawari wanda wake ne ake yi raƙuma in suka ji feti na shaɗi su rinka sukuwa suna sukuwa har annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce ma anjasha mai murya wanda raƙumin suke jin daɗin muryarsa cewa a hankali a hankali sassauta saboda akwai mata tare da mu yace akwai kaskon karau saboda saurin ana jijjiga su bai dace da wato raunin su ba da irin ɗabi'ar mata to irin wannan waƙar ba waƙa ce wanda yake aka zo ajamawa suka zo suke yin ta daga baya ba yayin da musulmi sahabbai suka zo suka haɗu da masu irin wannan waƙar ta ajamawa wato waƙar da ake yi da almazamir kayan alatu kayan kiɗa kayan wargi to wannan shine sahabbai suka ce wannan ita ce lahawal hadith inda Allah ta'ala ya hana kuma shine alghina waƙa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce lokaci zai zo na al'umma waɗansu mutane za su zo a cikin al'ummarsa da suke halatta almazamir wato irin wannan kayan alatu na wake-wake to wannan ita ce waƙar da sahabbai suka yi inkari amma waka da ake lokacin aure wanda za ka ga mata suna yi sawa'un ko da tafi ko da kidan ruwan kwarya ko manjiri eh, duk wannan abu ne wanda yake babu laifi an a na Umar in ya ji irin wannan wakar tana tashi sai ce wannan fa idan aka ce masa ai aure ne ko kuma kaciya ce aka yi ana bikin kaciya ne to sai ya shiru ma'ana in ba wannan ba ne baya ikirarin to an halarta wannan amma irin waƙoƙin jahiliya da suka zo su ne wanda sahabbai suka ce su ne suke haifar da wato munafunci a cikin zuci na haka duk abin da zai shagaltar da mutum ta hanyar irin wannan kayan alatu su ne waɗanda alkur'ani ya zo da inkari a kansu kuma ba zai yiwu abin da ya sa sahabbai suka ce yana haifar da munafunci in ka shagaltu ka saba da jin waɗannan to jin alkur'ani zai maka nauyi jin alkur'ani zai zama to mai nauyi a gare ka in ma ka riga ka saba da wannan hatta alkur'anin ma sai ka ji shi ma ina ma da zai a rera shi a haka sai ka ji kana nema Yau ba ga sunan ba yaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai su masa irin wannan kaɗa kaɗan da waɗannan kayan molo ɗin ana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alal ra'si wal ayn an yabe shi a gabansa kuma muna jin daɗi mu ji yabansa ka ji diwanin Hassan ibn Thabit ka karanta banar su'adu ka ji yabo gare shi sallallahu alaihi wasallam amma wannan yabo da waɗannan magabata na ƙwarai suka yi ba su yi tare da irin wannan ba ko a nan a cikin al'umma lokacin da ake su karatun ko a nan kafin waɗannan abubuwa hanyoyi su zo da za ka ga ana majalisi majalisi na karatun ishiriniya na yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk babu waɗannan abubuwa kaga ana yi ai da tarannu da waka ake wake ne amma babu waɗannan kayan alatu na kaɗe-kaɗe amma daga baya sai aka zo aka fito da waɗannan hanyoyi to irin wannan ne abinda sahabbai suka yi ikirari daga baya waɗansu da suka zo suka zo suka haɗu da al'adar waɗansu mutane daban suka shigo da ita suka haɗa ta tare da waƙoƙin da suka tabbatar to sai sahabbai suka yi inkarin wannan kuma tabbas wannan abin inkari ne saboda abubuwan da ke cikinsa na wato ɗauke hankali daga tsoron Allah da kuma sauraron wa'azi da sauraron karatun alkur'ani Allah ya haska zukatan mu da hasken alkur'ani Allah ya bar mu da alkur'ani kada ya hada mu da kuma abin da zai dauke hankalin mu daga alkur'ani subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك عنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا أنت الحي, أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما, يا... علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه يا رب العالمين وابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين